الله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة هشما منيئا وأقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأذال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد أنقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ينزل لك مجانا آه، muna biyar ga watan zulqada jira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai wanda yayi daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da da ashirin shida, a wannan masallaci na tunawa da Alhaji Muhammad Inuwa mai Ingila inda muke gabatar da karatu cikin littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na shehun malami alqadi iyad Allah ya ji kansa Allah ya ji mu. inda muke cikin wannan shine majalisi na 77 muna cikin fasali alfasalin rabi'u ashara fi tashrifin lahi ta'ala a cikin darajantawar da Allah ya wa manzon Allah bima sammahu bihi min asma'ihi al-husna da abinda Allah ya kira annabi da shi da irin sunayensa masu kyau wa wasafahu da abinda Allah ya siffanta shi da shi min sifatihi al-ula daga cikin siffofinsa masu daukaka domin kawo inda alqadi ya dinga fada daga cikin sunayen Allah kaza daga cikin sunayen Allah kaza to sai ya ce wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai alwaliyu wal maula wa kuma ma'anarsu shine annasiru wanda yake ainihin wato mai taimako Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani cewa alwaliyu da alif da lam a ainihin wato gurare guda biyu ya ce zo min dunihi awliya sai ce fallahu huwal waliyu Allah subhanahu wa ta'ala shine alwaliyu da haka muka sha faɗa ma ɗalibai cewa al'asul fil mubtadi an yakuna ma'arifa wa fil khabari an yakuna nakira shi yasa sai ka ce at-talibu mujtahidun amma ko lokacin da in kana so kai taksisi to ja da yanzu ka kawo mubtada ma'arifa sannan ka kawo kabar ma ma'arifa na haka nan gurin da Allah madaukakin sarki yace am ittakhadhu min dunihi awliya'a sai ce fallahu huwal waliyu dan a nuna maka shi kaɗai ne mai taimakon da duk wanda ka ga ya baka gudunmuwa an ba Allah ba shi ma daga wajen Allah ya samu gudunmuwa da ya baka a lokacin da shi kuma Allah ba mai bashi gudunmuwa akan wani abu da haka wa huwa yuhyi wa yumitu wa huwa yuhyi al-mauta huwa ala kulli shay'in qadir sannan ya faɗa wani gurin yace wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shi yake saukar da ruwan sama bayan mutane sun riga sun ɗeba tsammani wayin shiru rahmatahu sannan shi yake yaɗa rahamarsa sai ya ce wa huwal waliyul hamid a ce maka huwal waliyu a nuna maka shi kaɗai ne mai taimakon da yake taimakon kowa wanda ba mai taimaka masa sannan shi kaɗai ne bodajjen da in baka gode masa ba to shi ya riga ya ainihin wato gode makansa da haka kun daga cikin sunayen Allah subhanahu ta’ala akwai ainihin wato alwaliyu kamar yadda malam ya kawo a nan gurin sannan akwai ainihin wato kuma almaula wato almaula an fahimta yi ya ce wa in ta tawallau fa'alamu an Allah huwa maulakum sai ce ni'imal maula wa ni'imal nasir Allah subhanahu wata'ala shine almaula ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nasi sayati faqimus salata wa zakata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa mawlaakum sayati fa ni'mal mawlaa madalla da Allah subhanahu wata'ala a matsayin maula wa ni'man nasir madalla da Allah subhanahu wata'ala a matsayin wanda yake shine ainihin wato mai taimako din da haka Allah madaukakin sarki shine al-maula da yace zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum da sai al-qadi yace da al-wali da al-maula wa ma'anahuma an-nasir wanda yake taimako wa qad Allah ta'ala Allah ya faɗa mana cewa inna ma waliyukum Allah wanda za ku jibinta ku so ne Allah wa rasuluhu sannan sai kuma manzan Allah sannan sai kuma masu imani wa qala Allah ya faɗa yace ana waliyyu kulli mu'minin ni ne nake wato jibintan al'amarin kowane mu'mini waƙala ta'ala Allah yace annabiyyu aula bil min anfusihim annabi shi ya fi dacewa ga kowane mumini ya ji ya fi son fiye da ransa wa sannan sai ce man kuntu maulahu duk wanda na kasance ni masoyinsa ne in ji manzon Allah fa aliyun maulahu da na ali masoyinsa ne wannan yana cikin hadisan da yan shi'a suke murɓewa su ba shi muguwar ma'ana su fassara ta da ma'anan maula su ce ne shugaba shi sa ka ga nan gurin alƙadi iya da ya fassara ta da kai shi ce da alwali da almaula duk ma'anar su daya to da kashe sa kullum muke cewa nassi dan bid'a duk abinda zai maka na kafa hujja to bai fita daga ɗayan uku ko dai ya ƙarya abinda Allah da Annabi ba su faɗa ba dan bid'a ya ƙarfin hali yace sun faɗa yafi komai sauƙi ko ya kawo abin da an faɗa akwai shi a rubuce amma bai inganta ba sai kafa maka hujja da shi ko abin da ya inganta akwai amma waje huddilala ɗin ba haka yake nufi ba kuma ya ja ya ɗauki muguwar ma'ana ya bashi da haka hadisin man kuntu maulahu ba ma rikici akan ya inganta ko bai inganta ba yanzu waje huddilala ɗin mu muka fassara kalmar maula da ma'anan masoyi an fahimta yi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin kaga in ka fassara ka ce Allah shugaban annabi ne to jibrilu fa wa salihul mu'minin fa eh kaga fa inna Allah maulahu Allah yana son manzon Allah jibrilu haka sanan duk wani mutumin kirki yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina rantsewa da Allah babu wani nassi kwaya daya a duk abin da in shi'a suke kafa hujja da shi akan imaman sayyidina Ali idan mun ci annasu shine ma la ya hatamil illa ma'anan wahida babu yanzu a gurin in shi'a Annabu Dawuda sai na Ali ya fi annabi Dawuda saboda ai Annabu Dawuda bai ma cikin ulil azmi min rusuli to a aqidar su in ka cire manzon Allah ya fi sayyidina ya fi annabi ibrahim ya fi annabi musa ya fi annabi isa ya fi annabi nuhu shi sayyidina ali eh amma karara muka samu a qur'ani Allah sai ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi yanzu wannan nassi ne akan khalifancin annabi dawudu ko ba nassi bane yanzu da mun samu aya a Qur'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi magana ta kare ko bata kare ba ta kare amma sai aka samu tabbatuwar khilafancin sai na abakar sai na annabi dawuda ba samu wannan nassin karara ba a ƙwa'ani tare da kuma a gurin su fa sai na ali annabi dawuda daraja a gurin in shi a wannan ita ce aƙidar su su mutanen don kana so ka gane da annabi yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ka karasa hadisin tare da malamai na magana akan karashin hadisin annabi ba ya ce Allahumma waliman walahu ba Allah ka so wanda ya so sai na ali sannan wa adimi man adahu Allah kai gaba da wanda ya gaba sai na wanda ya nuna maka cewa maula din ana maganar soyayya ne in ba haka ba annabi zai matsa gaba ya ce Allahumma waliman walahu wa adimi wa adiman adahu manzo Allah da ba zai faɗi haka ba sannan dawo yanzu ai na san waɗanda suke bibiyar kafafen sadarwa na zamani a mustawa ta duniya a wasu guraren da aka ga in sun zo kiran sallah suna karawa suna cewa ashhadu anna aliyan me suke karawa waliyullah to sai ku tambaye su me kuke nufi da ashhadu anna aliyan waliyullah idan kun ce muna nufin cewa mun shaida da ali alwaliyin Allah ne da ma'anan masoyin Allah to ai nafsu shine abin da ke cikin hadisin man kunta maulahu maganar soyayya ake ya fito ko hoto ba in ko kun ce a'a abinda kuke nufi da ashhadu anna aliyan waliyullah kalman waliyu a can da ma'anan shugaban Allah ne kaga kuma yanzu maganan shi karar ya fito sarahata. to duk wanne suka ba da amsa daidai ne gurin idan kalmar wali sun fassara ta a kiran sallan da suke da ma'anan shugaban Allah abin da suke faɗa na kafirci wanda muke cewa kafire ne sun tabbatar da cewa kafire ne in ko sun ce a'a kalman wali a can da suke faɗa a kiran sallah abin da suke nufi da ita shine mun da sayyidina ali waliyin Allah ne to ai kalman wali a can kamar yadda nan alqazi yace da alwali da almaula ba ma'anarsa ɗaya ba to ita ce ai abin da mu muke nufi a nan ɗin ai ba shi kenan ba wannan shi ne da sai su ɗauko nassi sai su murɗe shi sai su ba shi muguwar ma'ana kamar yadda nan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kenan ya ce ya yi hallazi na amalo ya ku waɗanda kuka yi imani kaga sai ya ce mai a sai ce nan inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu sai ka kawo alhasru da kuma alƙasuru aka ce ko waɗanda za ku so su ne Allah sannan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda za ku so to ku koma cikin suratul ma'ida idan ka kalli siyakin ayatun daga inda Allah madaukakin sarki ya fara magana mukalla ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani sai la tadriyahunna me ya faɗa a nan Ka kakkuriki yahudu da nasara shugabanni ko kakkuriki su masoya a matakin farko kaga masoya ke magana ko sai ya ce wa manya ya tawallahum minkum fa innahu minhu wanda ya jibince su yana son su yana cikin saboda inna allaha la yahdi al-qawm adh sai ya ce fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira Allah sai ce fa asallahu an yi a ce bil fatti aw amrin min indihi fa yasduhu ala ma asarru fi anfusihim nadim sai yace wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin sai ya ƙara maimaita yace ya ayyuhal ladina amanu kaga ya ayyuhal ladina amanu bi man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti bi biqaumin يحبونهم يحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم tambaya ce kakkuri yahuda da nasara a matsayin masoya to kaman an tambayi Allah to tunda ka hana ka ce ka aso su wa za a so sai ce to inna ma waliyukumullah wanda za ku so su ne Allah sannan wa rasulahu da kuma manzon Allah sannan wallazi na amanin lazi ne tsimuna salata da a masu imanin da suke tsaye da sallah wai hutunar zakata suke ba da zakka wa hamuraki una nan ba suna ruku ba suna masu ɗankan da kai zuwa ga Allah sai ya ce wa man wannan laha wa rasulahu wallazi na amanu fa inna hizballahi humul galibun sani ya sake maimaita ya ce ya iya wallazi na amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا kitabar min قبلكم sai ya ce wal kufara mai auliya ta ga lati takdir yahuda wan nasara auliya inna ma kuma Allahu, wa rasuluhu wal ladina amanu sai nuna maka ana maganan wanda za ku so Allah da manzan Allah da masu imani sannan Allah ya sake hanawa cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum sai yace wal kuffara kaga sai nuna maka cewa wancan waliyu din ana nufin su ne to wannan kuma ita ce fa aya mafi girma a Qur'ani da in shi suke kafa hujja da ita akan ayatul wilaya shi yasa ga Allah ya ce wattaqullaha ku bi tsoron Allah in kuntum mu'minin inda kuna da imani to kaga wannan shine abinda ma'anar aya take nufi abinda hadisin yake nufi saboda duk dan shi'an da ya ja man kunta maulahu yana kokarin tabbatar da cewa shugaba ke nufi tambaye shi kace me kuke nufi da ashhadu anna aliyyan waliyullahi in ya ce maka shugaban Allah da wannan kafircinsa eh in ya ce maka a'a masoyan Allah sai ka ce to ai abin da muke faɗa cinye a cikin hadisin dan siyaki ya ce Allahumma waliman walahu wa adimi wanda ya nuna waliman walahu kasu Allah kaso wanda ya so shi annabi ke magana sannan ka yi gaba da wanda ya gaba da shi to haka suke suna jirkice abubuwa to ba su duk wata falala da za ka ga sun faɗa a kan sai na Ali. To ka ɗauko wannan falalan za ka ga cewa akwai wani sahabi da shi ma yana da wannan wa. Yana da wannan falalan. Eh? An fahimta yi. Yanzu in ta fuskar kasancewarsa ƙani ne don Allah shi kaɗai ne ƙanin annaba cikin sabon mazala. Eh? Abu Talib ba shi ba ne baban sai da na'ari? abbas kuma waye abdullahi dan abbas waye baban shi da abu talib da abbas da abbas ba baban su ɗaya ba yadda sayyidina ali yake kanin annabi haka abbas yake kanin annabi eh abdullahi dan abbas haka yake kanin annabi shi yasa cikin mutanen da annabi ya bar duniya ya bari da za a yi gado daga matan shi sai yar shi na na fatima sai abbas yasa a wajen gado ma Abbas ya fi sai da na alƙarfi don shi sai na alƙani ne ba zai gado ba amma Abbas uba ne da za a raba dukiyar manzon Allah Abbas ya gado saboda ƙarfin da yake da shi an fahimta yi an gane to da Allah da uba da ɗawa ke gaba da wani in ta fuskar masaba ne amma ka gaba wannan ake kallo maganan inna akramakum inda Allahi a tukakum amma mun yadda ta fuskar addini da daraja sai na yana gaba da wa yana gaba da Abbas baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan kenan to kaga min asma'ihi suka zo daga wannan suka gina muguwar akida ko littafin da na so zo da shi mantawa ne ne kuma na dauko ma littafin in babba da misalan ayoyin da na faɗa ko guri guda kaman ashirin ne haka a cikin littafin mutane su gani irin yadda suke murɗe ƙur'ani suke mai wata muguwar fassara su ba shi wata muguwar ma'ana wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala akwai al'afu ma'anarsa as-safuhu wanda yake kauda kai wa qad wasafa Allah ta'ala bi hadha nabiyahu Allah madaukakin sarki ya wasafa ainihin wato annabinsa da wannan fil qur'ani a cikin al-qur'ani wat da kuma at-taurah wa amarahu Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi ya tuwa ya zamanto mai yin ainihin wato afuwa ya faɗa masa ya ce masa kaga ko bil afuwa ka riƙi afuwa wa amuru bil urfi sannan kai umarni da abu mai kyau sannan manzon Allah ya hani dangane da ainihin wato munkari ina fata an fahimta to kaga daga cikin sunayen Allah akwai al'afu al'afu ko al'afu to da haka ya umarci cewa a dinga yin ainihin wato afuwa kaga yayin da Allah madaukakin sarki za ka yace summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuru mutanen annabi Musa ko sannan Allah madaukakin sarki sai ya fada yace uhilla lakum laylata siyamir rafsu ila nisaikum kunna libasan lakum wa antum libasan lahunna alima Allahu annakum kuntum fasa anfusakum sai ce fataba alaikum wa afa ankum saboda Allah shine mai yin wa mai yin ainihin wato ainihin wato afwar to amma tare da haka kuma kaga sai ciwo annabi fa'afu anhu in sun maka abu ka yafe musu wasfa sannan ka kau da kai an fahimta ai kaga yadda Allah madaukakin sarki yake yin afuwa haka ya ba annabi umarni yace annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya zaman ku yana me yana ainihin wato yana yin ainihin wato afuwa ina fata an fahimta to da haka sai ya to wannan yana daga ciki ya zamanto shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin afuwa da haka da ga daga cikin sunayen Allah ɗin akwai al'afu kamar zai ce inda Allah kana afuwan gafura ya haɗa afuwa sannan ya hada mai ulaika asallahu an yi afuwa ana musaiti wa kana Allah afuwan gafura sai ce in ta afu ko in tubudu khairan aw au ta afu an in fa inna Allah kana afuwan qadira wani wajen ya haɗa afuwa da gafara sannan wani wajen ya hada afuwa da kuma ainihin wato iko haka Allah madaukakin sarki yake faɗa da haka haka yace ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi kaga sai ce ya afu an kafi qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ko to Allah madaukakin sarki yana yin afuwa za ka yi ɗorawa manzan Allah ya to shi ma ya zamanto mai yin ainihin wato afuwa idan an masa wa in an masa ainihin wato abu to da haka sai zamanto wa qala lahu jibrilu ya yace masa wa qad sa'alahu an qaumihi an hali an tambaye shi dangane da mutanen su khudil afwa qala sai aka ce anta afwa amman balamaka shine kai afwa akan mutumin da yayi akan mutumin da ya ainihin wato zalunci ka ina fata an fahimta ah. ka yi afuwa a kan mutumin da ya ainihin wato zalunce ka da sai zamanto a kiyaye afuwa tana da muhalli da yafiya Dan na sha faɗa na ce kamar yadda suke faɗa da karin magana inna minan nasi al'afa a cikin mutane akwai waɗanda suke da ɗabi'u kamar na kumurcin maciji ka taɓa ganin maciji don ya taso ana bashi zuma yana sha tun yana ɗan jariri daga ƙin ishe shi daga kwai kuma ya sare ka sai ka ji zaƙi ka taba gani Ba akwai mutanen da duk yadda za ka yi musu mu'amala mai kyau ba za ka yi canza su ba saboda ɗabi'ar su mara kyau an gani wannan ta sa kaga Allah madaukakin sarki shi kansa akan kai shi matakin da sai dai wa mutane uku ba kawai inda maganar zahari ba ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum ba in ummahatuhum illa allati waladnahum sai ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwun ghafur kaga sai ya hada afuwa da gafara yace yana ainihin wato yi ya ce wa ma asabikum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk bala'in da kuka kun shiga to hannunku ce ta jawo eh inda halin da mutane suke gani suna kuka ba su suka je suka dangwala wa na kai ba ko ba ka wani ko ba su suka dangwala ba eh alaga ta malam ba su suka dangwala ba a gani to nan me za ku zo kuna kuka Allah ne ya ce wa ma asabukum min musibati wa bima kasabat aydiku dan ma waya afu an kasi a haka ma Allah ya yi ma mutane rangume bayan hannun ku ta dawo a haka ma ya raga muku ko ba haka bane eh waya afu an kasi Allah ya yi afu akan abubuwa da yawa tare da hannun mutane ne suka je suka dangwalo suka dangwala kuma yanzu ɗin ma sai wasu sun sake dangwala eh? tsakanin ku da Allah za a sake dangwala ko ba za a sake <laughs> ko kuwa wallahi sai sun sake sai an sake dangwala wala nuna ba ka a to Wala wadaka mutane sai su je su yi abu da hannun su zo suna kuka da kansu kuma su suka yi ba eh kaga sai ya zo yana magana kai karin da Allah dama yanzu ake eh wa ma asabakum min musibatin maka bima kasabat aydikum da bala'in da koga ana ciki to abinda hannun mutane ta biyu ta dangwala ne eh, duk da haka ma waya afu an kafir Allah ya yawo mutane a kan abubuwa da yawa a haka وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل kaga shine wanda yake karɓar tuba dangane da bayi sannan yake yin afuwa akan ababe marasa kyau sannan ya san abin da mutane suke aikata zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah Allah la afuwun ghafur kaga Allah yana da afuwa yana ainihin wato yana gafara wannan yana daga ciki sai Allah maɗaukakin sarki ta ga ya ce, Kudul afuwa, ka riƙi afuwa. Ka ga shi ƙale sai yake cewa an ta afuwa an man bala maka, sai afuwa ga wanda ya mai, ya zalince ka. Wa ƙale fi tauratu wal injili fil hadithin mashur fi sifatihi a cikin sifar manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wanda yake siffanta annaba da ita cewa manzan Allah laisa bi fazzin. ko wala galilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kaushin zuciya bane sannan ba mai kaushin dabi'a bane an fahimta ai a'a ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yake ba asalin hadisin wato wannan sahabin ne da suka haɗu da wani sahabi yake tambayarsa cewa ya faɗa masa ya sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take a cikin at-taura hadisin amr bin al-as radiyallahu anhu yake cewa qultu mun hadu da ainihin wato abdullahi bin yasari yace mun hadu da abdul amr dan as nace akhbirni an sifatu rasulullahi fi at-taurati fada min ya sifar annabi yake a cikin at-taura qala sai yace adal والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ya ce wallahi an siffanta annaba a cikin attaura da irin siffan da aka siffanta shi a cikin alkur'ani sai ya ce saboda Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira kaga wannan akwai alkur'ani ko yace to a cikin attaura ma akwai irin wannan sannan wa hirzan na turo ka ka zama kariya lil ummiyina ga al'ummar da ba ta da alaka da karatu ko rubutu kafin aiko ka an ta'abdi kai bawana ne sannan wa rasuli kai manzona ne sammaituka almutawakkil na sa maka suna almutawakkil daga cikin sunayen manzon Allah akwai almutawakkil ma'anan almutawakkil shine mutumin da yafi kowa dogara ga Allah da haka sai ya zaman to laysa bi fazzin wala galizi manzon Allah ba mai kaushin dabi'a bane ba kuma mai kaushin zuciya bane wala sakhabin fil ba kuma dan hayaniya bane a cikin kasuwa in yi shiga a'a wala yadfa usayya bi sayya annabi bai tun kudin mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa yaghfiru manzon Allah yakan yi afuwa ya kau da kai walan ya da Allah Allah bai karbi manzon Allah ba hatta yuqima bihi millatal awja'a har sai da zamanto tafarkin na ta zamanto karkatacciya sai da Allah ya amfani da annabi ya da ya miƙar da ita ta yadda bi an yi ƙulu la illallah mutane suka dawo suna faɗin la'ilaha illallahu illallah banda Allah ba wanda suke bautawa da fita wa yaftahu a a'yunul umya idanan da suka zama makafi Allah ya buɗe suka hanyar aiko manzan Allah wa adanan summa kunnuwan da suka zamanto kura mai ba sa jin gaskiya suka dawo suna jin gaskiya wa ƙuluban gulfa zukatan da suka zamanto a rufe suka dawo a buɗe suna jin gaskiya su karɓe ta to wannan yana daga cikin sifar manzon Allah kaga shine sai ce walakin ya afuwa walakin ya afu wa yasfahu min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai alhadi mai shiryarwa ko wa inna Allah alhadi alladhina amanu wa huwa ma'ana shine ma'ana tawfiqillahi datarwan Allah liman arada ga wanda Allah din yi nufi min ibadahi daga cikin bayansa wa bi ma'anar dalalati wa du'a da ma'anan nuni da kuma kira qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yad'u Allah yana kira ila daris salam zuwa ga gidan aminci Allah ka samu wannan gidan na aminci wanda sai da ya riga ya buga maka misali da duniya ne sannan ya zo ya ce to yana kira ba Allah ya faɗa cewa idan tsadaƙanan nasa rahmatan idan muka shayar da mutane rahama min ba da darra a masatun idan lahun makarun fi a yakina bayan sun riga sun shiga bala'i da sai kaga san dawo kuma ya ra'i su cuci masu addini Allah sai ya ce qulillahu asra'u makara Allah ya fi kowa gaggawan ɗaukan mataki wajen ƙulla dabara yadda zai kubutar da addini da masu addini sannan duk inda za a yi wani mitin din da za a cuci masu addini Allah sai ya ce inna rusulana manzannin mu za su tura abin za a yi a gurin Allah ya ce yaktubuna ma tamkurun suna rubuta duk abinda za a yi na makirci a gurin Allah ya haka ya faɗa sai ya ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shi yake tafiyar da ku a tudu da teku in kaga ka hau abin hawa kana tafiya ana tafiya ba matsala wala ka sani ba zai tafi ba sai da izinin Allah in ka gan ka arewa an hau jirgi yana tafiya wallahi ba zai tafi ba sai da izinin Allah alaga ta malam ba za ka yi mamaki ba ka je teku wanda suka san teku a Lagos in kana wannan magana su za su fi gane karatu kana iya ganin wani jirgi ya kai girman unguwan nan ba ka bar wani jirgin tsakaninsa da ruwa ma akwai tazara bakin gaba to da nan da diyayo bakin gaba ya to kar kasa shi kenan ya gama aiki dan ba wanda zai iya matsar da shi daga inda yake saboda girman sa sai dai ya can in ya kawo kaya kananan jirage su je ana zuba kayan su suna kawa bakin rami ba haka bane amma wannan jirgin sai gan shi yana tafiya a wannan ruwan bai nutse ba in ka je ka ɗauki waya kaman wannan in ka saki a ruwan kuma sai ta nutse waye ya rike wannan waye ya rike wancan sai ka san akwai wanda ke shi yasa yace huwa allazi yusawwirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki sai kun shiga jirgi wajarena bihim birihin tayyiba kuna shakan iska mai dadi Allah yace da adharihun asifun ko sai guguwa ta taso waja'ahumul mawju min kulli makan igiyar ruwa ta zage jirgin ta ko ina wadannu annahum uhita bihim daga nan mutane su dauka cewa fa halaka ta riga ta zo da'u Allah mukhlisina lahu din mutane sai su koma suna tsarkake Allah cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin Allah in ka tsiratar da mu daga bala'in nan wallahi za mu gode maka Allah yake falamma anjahum ila al-barri lokacin da suka ga sun hau tudu an tsira shikenan sai su koma kan abin da suke na banna yasa Allah yake ya ayyuhan nasu inna ma bagaykum ala anfusikum in kuka yi zalunci to zaluncin kanku zai kare متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم kun كنتم amalu. to sai ya zo ya buga misali ya ce inda duniya ce kuke hayaniya da rigima a kanta kai bari ku bi ga yadda fa duniyar nan take inna ma masalul hayatid duniya. ita wannan rayuwar duniya kwatan kwatin kama in anzalnahu min samai kamar ruwa ne isauka daga sama lokacin da rani yanzu ba muna rani ba ka ya gonaki ka gani ƙasa a mace take da zaran damuna ta zo Allah ya saukar da ruwa daga sama Allah ya ce faktala bihi nabatul ard sai ƙasa ta kuɗa da tsirin ƙasa idan tsirin ƙasa ita kuɗa, Allah sai ce mimma ya akulun nas wal an'am ƙasa na ba da tsiri akwai wanda ɗan adam yake ci akwai wanda mutane suke ci hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha har sai idan ƙasa ta riƙe kwalliyarta wa zayyanat taqawatu wa ahluha annahum qadiruna alaiha mutane sai su dauka suna da iko akan ita ƙasa ataha amruna laylan aw nahara to ga ɗaliban balaga sun san cewa tashbihu dinni akai an dauko abubuwa da yawa ana kokarin kamanta abubuwa da yawa saukar ruwa daga sama da ƙasa da yabanya da waye da waye yanzu lokacin da rani ƙasa ta mutu aka saukar da ruwan sama ta karɓa ta girgiza ta kumbura ta fitar da tsiri sanda yabanya ta fara fitowa in ka zagaya bayan gona in manomi ne kai ka kalli lokacin da take matashiya ɗan tsakiyar nan ai ka san cewa tana da kin kallo eh to a ta ha amurna lailan aw nahara dare na zuwa ya wuce haka Allah ya ce fa ha hasidan ka ta tagana bil amsi yau ka zagaya gonakin da aka yi noma a damunar da ta wuce haka za ka ga yadda Allah ya ce maka gonan a damunar da ta wuce yanzu da rani ya ka Allah ta gana amsi amma ba ta amfanar da komai ba gonan wannan duniya haka za a waye gari na rantse maka da Allah in aka dawo da kai wata rana aka ce maka wani dan adam ya taba rayuwa a duniya sai ka ce ƙarya yasa Allah ya ce kadalika nufassilul ayati haka muke bayanin ayoyinmu amma alƙawamin ya alamu shi yasa da ya gama su ya ce to wallahu ya ila daris salam shi Allah yana kiran ku ne zuwa gidan aminci duk wannan abun da kuma duniyar yanzu fa da take gangara mutane sun kasa gane cewa fa gangarewa ake yi sanda ake gangarewa kuma lokacin kowa ke miƙe kafa ba sai ya zauna a me yasa muka ci an kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa na sai ka ɗauki shuka in ta fito yabanya ko na da waye da waye da waye da yadda za a girbe ta to sai ka ɗauki tsarin duniya sanda take gangarawa lokacin mutane ke mata sababbin gine-gine inda babu tice na kullum kokari suke a titi inda babu sabis kokarin suke a sabis da jago inda da gidan ƙasa ne in an rushe kokarin ake a yi na bulo inda ba gidan sama bane kokarin ake za a mayar da shi gidan wa gidan sama inda ba jaha ba ne suna nan suna rikici a ba su jaha inda ba lokal gamman ba ne suna nan suna rikici a mai da shi lokal gamman hatta idza aka al-ard zukuruha kenan har sai an ta ƙasa sai sa Allah ya ce inna ja'alna ma alal al-ard zinatan laha duk abin da ke ban ƙasa mun sanya shi kwalliya ne gare ta ba gare ku ba Wadan ka gina gida ka zo ka sa duk abin da zaka saka a gidan da Allah ginin daukar shi kake kana yawo ko barin shi kake eh landa ka mutu gidan kai kai kwalliya ko kasa aka yi wa kwalliya kasa aka yi wa kwalliya yasa Allah ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha la zinatan lakum linabluwakum ayyukum ahsanu amala yasa ya ce wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza duk abin da ke kan shaka za mu sanya shi ya zama kaman fako wata rana to haka ana ta ƙoƙarin sai an sabunta abubuwa komai ta hanyar abin nan ana nan ana nan ana nan shi kenan sai duniya ta dawo ka allon ta gana bil'amsu. lokaci ya yi wanda ya samar da ita ya ce ta tashi ya gaji da zamanta ba za'al na ha hasilin ka allon ta gana Ya yasa da ya gama sai ce to wallahu ya da'u Allah yana kiran ku ila daris salam zuwa gidan aminci wa ya hadi man yasha ila siratal mustaqim sai kaga da ya gama sai ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa in sakhi al husna kyakkyawan aiki a nan duniya suna da al husna sannan wa ziyada shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama shine ƙari kuma in Allah ya da sai mun ganshi in eh, qala rawi yace in Allah ya da Allah ba zai wulakanta mu ba to ka gani to kaga sai yake cewa wa aslul jami'i asali wato gaba ɗaya min al daga karkata ne wakila aka ce min at daga gabatarwa ne wakila aka ce fi tafsir taha innahu ya tahir ana nufin ya mai tsarki ne ya hadi ya mai shirewa ya ani annabi yana nufin annabi wa qala ta'ala lahu Allah yace masa wa innaka latahdi kai kana shirewa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici وقال فيه اتكي الله يساك ce masa وداعيا ilallahi bi باذنه من Allah yana kira zuwa ga Allah da izinin Allah Allahu ta'ala muktasun بالمعنى الاول to Allah ta'ala shi yake banta da ma'anar farko shine at-tawfiq daukar shiriya a sa cikin zuciyarka wannan aikin Allah ne an gane to yin bayanin shiriya da kira to wannan aikin Allah ne kuma aikin manzon Allah ne to da ka yanzu misalin da za ka yanzu don ya fito maka fili kamar masallacin nan yanzu idan aka sa sakata ta ciki aka kukkulle sana ka fita ta aka sa kwaɗo sai aka kulle lala idan ka zo da mukulli daga waje sai ka buɗe kwaɗon da aka sa amma an sa sakata ta ciki zai buɗe, ba zai buɗu ba to haka lamarin yake sakatar ta ciki Allah ke cire ta idan annabi ko mai wa'azi ya zo da makulli daga waje da ya sa in ya buɗe sai ta buɗe amma in sakatar ta ciki Allah bai cire ba to duk yadda za ka yi kai cikin cewa sai ka buɗe ƙofa daga waje ka san ba za ta yi ba ba za ta buɗe ba da shi yasa aikin annabawa ne da masu wa'azi su ce maka ga hanya nan shi kuma Allah in ya ga dama sai ya sanya karɓar shiryar? daga wajen shi sai ka kaga mutum yayi ne wannan ka ga Allah ya ce wa annabi innaka la Hadi? lam ka gani gashi nan ba za ka shiryar da wanda kake so ba amma walakin Allah ya hadi ba ka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya gada kaga ɗaukar shirya a saka a zuciya wannan ba aikin annabi ne, aikin waye aikin Allah amma ayi bayanin ga hanyar shiryar wannan shine dalilin yasa Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yasa kaga Allah ya ce wa amma adu wa amma samud amma samudawa mun shiryar da su fastahadina mun shiryar da su ko fastahabbul ama ala huda sai suka ce su bata suke su ba sa shan shirya saboda an ce musu ga hanyar kware nan ga hanyar da ba ta kware ba sai suka ce su hanyar bannan suke so ba ta kware suke so an fahimta yi to ma'anar dilalati da ma'anar nuni yutliqu ala ghairihi ala ana faɗarta ga wani Allah naka duk qur'ani inda kaga Allah ya ci annabi yana shirirwa ko wani wanda ba Allah ba to abinda ake nufi shi annabi hakkin sa ne ya nuna maka hanya amma in ta shafi Allah to Allah yana yin abu ya nuna maka hanya in ya ga dama kuma ya buɗe zuciyarka ta karɓi shirye in bai ga dama ba sanda za a ce nan ne gabas mutum ya ce ina billahi allazi la ilaha illa huwa bihi da nan ne yamma a fir'auna da aka tura mai annabi Musa da Haruna ba Allah sai dai ce wa laqad arinahu ayatina ba duk abin da zamu nuna mai ne ga girman Allah sai da muka nan amma fa kazzab wa aba ya karyata yace attahu bai yadda ba to za ka yi shi kaga ba yadda za ka yi shi to wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai al-muhaimin al-muhaimin qila bi ma'ana wahidin aka ce ma'anarsa daya mun san al-muhaimin shine wanda yake kula da ayyukan bayi fa ma'ana fa ma'ana al-mu'min fi haqqihi ta'ala ai daga cikin sunayen Allah akwai al-mu'min hu to al-musaddiq wa'adahu ibadahu wanda yake gaskatawa bayinsa alƙawarin da yi shine al-mu'min kuma mun san ba wanda ya fi Allah cika alƙawari wa man awfa bi ahdihi min Allah wal musaddiqu qawluhu al haqq wanda yake gazgata zantansa gaskiya ne wal musaddiqu li ibadihi al mu'minin wanda yake gazgata zawa ga sa mu'mine wa rusulihi da manzanninsa in yace zai karfafa annabi da mu'jiza zai yi shi sa abinda ake ganin ma ba zai yiwu ba a gurin Allah ya fi komai sauki sai yayi din yasa kuma in bai ga dama bai yi abu kuma in an nema an ce ko annabi ne ke nema sai Allah ya ce a'a yasa kaga annabi yace kul Allah yake kace musu inni ala bayyinatin min rabbi ah. ni na da hujjar da ke nuna daga wajen Allah ko da mu'jizar da kuke cewa a kawo ban kawo ba akwai hujjar da ke nuna cewa ni dan sako ne daga wajen Allah amma fa kadabtum bi yake la ya alamu ma illa huwa ba wanda ya sani in ba shi ba wa ya alamu ma fil barri wal bahri ya san abin da ke tudu yake teku wa ma tasqutu min warqatin illa ya alamuha ba wani ganye a duniya da zai faɗo a ko'ina ne face yana sane da shi wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa wala ratsabi wala yabisin ko wani ɗanyen abu ko busasshe illa fi kitabin mubin Fati yana cikin littafin Allah subhanahu wata'ala mabayyani to kaga wannan kenan sai yace waqila almuwahhid nafsahu wanda yake kaɗaita kansa shine almu'minu waqila almu'minu ibadahu wato a fi duniya min zulmihi wanda ya amintar da bayansa a duniya cewa ba zai zalunce su ba don ya kore wa kansa zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada yasa ko alkiyama ai yace wa taral mujrimina ka ga masu kunnan kashi mushfiqina mimma fihi suna cike da inda yace wa wudi alkitab in aka ajiye littafi na ayyukan bayi wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi tana cike da tsoron abin da ke littafi wa na ya wai latala mutum zai ci wayo Allah ma hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah sai ya ce wa wajadu ma amilu hadirin wala yuzlimu rabbuka ahada sannan wal mu'minina da kuma mu'mini min fil akhirati min azabihi daga azabar a lahira mu'mini sun aminta cewa a lahira Allah ba zai musu azaba ba bi ma'ana al amin amintacce musaggaru musaggarun minhu wato an yi wato tasgiri ne ta ƙulibatil hamzatu ha'an sai aka yi inƙilabin hamza sai ta koma yawon wa ƙarƙila an ce ba lokaci wajen abin da ya shafa a zaradu tasgir manufar da ta sa ake yin tasbiri, a larabci manufofi mafi ƙallanci guda tara yana cikin kurakuran da wasu ke yi wajen fassara ƙur'ani, duk sanda suka ga ya bunayya sai su fassara ya kai kai karamin ɗana kuskure ne wallahi ba haka fassara ta kyau an gane wa qila inna qawlahum magana su fi du'a a cikin addu'a amin inna husmun min asma'illahi ta'ala wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah wa ma'anahu ma'anal almumin ma'anasa al wa wasu suka ce al ma'ana ash-shahid wal hafiz wanda yake halacce za a yi abu yana kiyaye abu wan Aminu. aminun annabin manzon Allah kuma amintacce ne wa muhaiminin wa muminin? ko zai ba da shaida akan al'ummarsa sannan kuma annabi ya amintu mutane sun amintu daga zaluntinsa duniya da lahira a cewa zai cutar da wani وقد سماه الله تعالى أمينا فقال مطاعا ثم أمين وكان يؤرف بالأمين والشهرة بذلك an san Annabu da aminu kuma ya shahara da wannan qablan nubuwa gabanin annabta wa ba'adaha da ha bayanta al-abbas fi shi'rihi muhaiminan fi qawlihi thumma tawa baitukan muhaimin min khindiqan alaiha ko aliya aliya atataha nutqu mun karanta irin wannan baitin a baya ila al-muradu ya ayyuha al-muhaimidu قاله القتيبي يا في المهيمن القتيبي والإمام أبو القاسم القشيري وقال تعالى يؤمنون بالله يؤمنون للمؤمنين sun yi imani da Allah sannan wa yu'minu lil mu'minina manzo Allah yana gaskata masu imani in kana da imani ka ka faɗa wa annabi magana shikenan ai ba wannan mane ta ba munafikai dama har Allah ya ce minhum alladhina yu'dhuna udunan nabiy a cikin sakon da suke cutar da manzon Allah sai suke wai annabi kunne ne da ma'anar duk maganar da ka zo ka faɗawa annabi sai saurare ka to shi kuma manzon Allah ka san na faɗa kullun yadda kake haka kike hukunta mutane in kai makaryaci ne ka saba rantsuwa da Allah kan ƙarya da duk wanda ya zo ya ma rantsuwa duk kirkin shi in ya tashi kallon kake makaryaci ne ba ka abin yake ba in kuma ba ka iya rantsuwa da Allah akan ƙarya wani ya zo ya rantse maka da Allah ko ba gaskiya ke ba wallahi za ka yi da dan kana ganin ba yadda za a rantsuwa da Allah kan ƙarya ko ba haka bane ka gani ai yusaddiqu yana gaskata wa qala manzon Allah ya faɗa cewa ana amanatu ni aminci ne li ashabi ga ashabbaina fa hada bi ma'anal mu'min wannan da ma'anan al-mu'min wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah akwai al-qudus ko al-quddus ma'anahu al-munazzah 'anil naqa'isi wanda aka tsarkake shi daga tawaya al-mutahhar wanda ake tsarkake shi an simatul hadisi dangane da sifa ta samammu wa sunniya baitul maqdis an kira wancan ne aka ce masa baitul maqdis لأنه يطهر فيه من الذنوب ويتطهر فيه cikinsa daga تركي أتكين daga nan aka samo أكسام الوادي المقدس Laka al-muqaddas ne yana iya zama ismul maqul ko ya zamanto masdarul mani ko ismul zaman ko ismul makan. An gane? Amma a baitul maqdis sai zamanto nan ismul masdar ne. Domin in daga qaddasa yuqaddisu taqdisan shine al-masdar. Amma al-maqdis ismul masdar ne. Wa ruhul qudus ruhul qudus wa minhu al-wadi al-muqaddas wa ruhul qudus. mun san ruhul qudus wa waqa'a fi kutubul anbiya fi asma'ihi ya uku a cikin littattafan annabawan da suka zo kafin annabi daga cikin sunayensa akwai al-muqaddas ai al-mutahhar min az-zunub wanda aka tsarkake shi daga zunubai kuma ba wanda ke musu akan wannan kama qala ala kamar yadda Allah yace da yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ai alladhi yutahharu wanda aka yi tsarkakewa bihi da shi min zunubi daga zunubai wa yutanazzahu ake samun tsarki bittibahi da bin sa anha daga zunuban kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa ne? wannan Allah yana tsarkake mutane daga ɗabi'a mara ke zuwa ɗabi'a mai kyau wa qala Allah yace wa yukhrijuhum min adh gulmati? yana fitar da su daga duhai ilan nuri zuwa ga haske ai au kuna muƙaddasan bi ma'ana mutahharan wanda aka tsarkake min al-akhlaq az-zabima daga ɗabi'u na zargi wal awsaf daniya daga sifofi na kaskanci to kaga duka wannan duka yana ainihin wato dauka wa min asma'ihi ta'ala daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai al-aziz wa ma'anahu al-mumtani'ul wanda yake ya hanu sannan wanda yake yana da rinjaye au allazi la nadira lahu aw al mu'izz wanda bai da tsara kuma yake daga wannan sa fada mun wanda ka ya daga wanda ba Allah bane ya daga shi eh shine al aziz din wanda duk wanda kaga ya dagu shi ya daga shi sai sa in yace sai ka dagu sai ka kwantar da hankalinka za ka daga amma wallahi in yace sai ka sauka na rantsi da Allah duk inda za a yi taro da kowa za a taro billahi allazi sai ya sauke ka shine al-aziz ai wannan insha Allah din litabarruki dan neman albarka ne kamar da zaka je makabarta ka ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minina wa inna insha Allah mai mu ma in Allah kan ma ka ce insha Allah ko baka ce insha Allah muna nan ta ba sai ka tafi wallahi ko kwa eh ka gani to al-mumtani al-ghalibu aw alladhi la nadhira lahu aw al-mu'izz li wannan kuma mun san inda ya kwatanta kansa da al-azizu a cikin qur'ani suna da yawa ya ba kansa wannan sifa da eh an fahimta yi wa qala ta'ala walillahi al-izzatu wa lirasulihi kaga izza ta Allah ce sannan sai manzon Allah walil mu'minin to daga nan za ku gane in ana neman izza tunda ta Allah ce ba ta da alaƙa fa da suna tana da alaƙa da aiki da Allah zai nuna cewa izza tashi ce shi ya ce wal rasulihi shin wal rasulihi suna ne mujarradi ko rasulihi matsayi ne na aiki matsayi ne na aiki sannan wal mu'minina shi ma mu'mine sunan su tsura aka faɗa ko imani matsayi ne na aiki don muna neman izza Allah ɗin ya ɗaga mutu aiki za a je aiki ba sunan ba kawai ba ruwan Allah da sunan ka wane ko kai ɗan wane wannan ba abin da ya dame shi da kai ke sa ka ganin ya haɗa izzata walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina ai alimtina wa jalalatul qudra hanuwa da kuma girman buwaya wa qad wasafa Allah ta'ala nasu bil bisharati wan nadara Allah ya siffanta kansa cewa yana yin bishara yayin gargadi ya ce yi bashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwa kaga Allah yana musu bishara to kaga bishara ko ta girmama in aka ce Allah ne ke yin ta da kanshi wa qala ta'ala sannan Allah ya faɗa cewa anna Allah yubashshiruka bi yahya ko Allah yana maka bishara da yahya wa bi kalimatin minhu wa sammahu ta'ala mubashiran wa nadiran ko wa bashiran Allah ya kira annabi mubashir ya kira shi nadiran ya kira shi bashiran mubashirin li ahli ta'atihi annabi yana bishara ga ma'abuta da'a ga Allah wa naziran sannan yana gargadi da ahli ma'asiyatihi ga ma'abuta saba ma Allah wa min asma'ihi ta'ala fi ma zakarahu ba'd al-mufassirin Taha wa Yasin wa qad zakara ba'dhum aidan sakin sun ambata annahuma min asma'i Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrafa wa sallama wa sharrafa wa karrama ko amma dai shi buɗe ƙur'ani da waɗannan sunayen irin su yafin da ɗaha da waye da waye don a nuna ma duniya cewa wanda duk yake ganin yana ga wata mustawa ta ilimi to bari Allah ya buɗe wani zance a gaban wannan zancen duk mai karatu da mai jahili duk matsayinsa dai a gurin ko yasa aka ce alif lami da wanda ya kai matakin in ana wuce farfesa a karatu da wanda bai karatu ba kowa sai dai ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik ko ba shi kenan ba eh yasa ake fara da su eh eh eh <laughs> eh? eh wala ba haka bane kamar yau sai Allah da cikin karatu dukkan nan nahu. abin da yake nufi yana nuni akan alqurbu wasaha in ina so in nuna kana da tsarki da kuma kusanci zuwa gare ni ko kai ba ɗan ƙarami ba ne ina amfani in ce da ya bunayya saboda kusancin ka gare ni da kuma tsarkin da kake da shi da nuna ƙaunar da nake maka canci ya bunayya ba dole su yaro ba akwai a da tasgir manufofin da ta sa ake yin tasgir a larabci kamar yadda na faɗa sun kai ainihin wato guda wajen ainihin wato takwas dalilan da ke sa a yi tasbiri a ciki an fahimta yi daga cikin dalilan da ke sa malam nura a yi tasbiri a larabci ana yin tasbiri wani lokaci saboda takalilul kalima idan ana so a mayar da abu ɗan ƙarami sai a yi tasbiri kamar dirham ko darahim sai ka iya cewa hamatu yan ƙananan dirhamoni shi yasa suka ce abin da yake da daraja galibi ba a cika yadda a yi tasgirin ba eh wani lokaci ana yin tasgiri saboda ta'qir sha'ani kaga wancan abin da kake so ka nuna bai rewa dirhamin sai kace ce din darahim ne duraihamat wasu yan kananan dirhamomi wannan kuma na biyu ta haƙiru sha'an idan kana so ka wato ka wulaƙanta sha'anin abu an gane kamar rajulun sai ka ce rojailu wani ɗan ƙaramin namiji wannan littafi ne kana so ka sanda ake cewa wani namiji ne in kana so ka ƙasƙanta shi ka nuna ba kowa ba ne maimakon ana kiran shi rajulun sai ka ce rojailu eh, wani ɗan ƙaramin mutum haka ko kuwa an fahimta yi to wani lokaci sannan akwai takalilu manzilatihi fi fannihi idan mutum ya yi da'awar kwarewa a wani fanni in kana so ka nuna cewa fannin ma da ya sai ke da'awar ya sani bai sani ba kana iya yin tasgiri don kankanta matsayinsa a sanin wannan fannin kamar musamman da za a yi da'awar cewa ya san watsa ba ana cewa sha'ir ba sai ka ce shi wani ɗan ƙaramin mawaki ba abin da ya sani ma a harkar watsa. an fahimta to ana yin wannan sannan akwai ta zamani kusanto da zamanin abu eh duk kun karanta a nan asira ana cewa rayuwa annabi hayatuhu qubailar risala ana nufin lokacin dab da manzanci eh an fahimta yi to in abu ya kusa dab ana yin tasbiri shi yasa kaga mai zuhudu yake faɗa bu'aidur Ruju iman da wa anhu a hata bihi shuhubul ikra bu'aidur ruju kaga yana nufin ana gama dawowa kaga nan kaga dan zamani ne sannan akwai taqribul masafa kusanto da ainihin wato a tafiyar da take doguwa ka nuna ba ta da yawa kaman ka ce mashetu fuwaiqat kilo kaza sannan akwai na shida akwai at-ta'zimu kaman batsalin sai ka ce butsailu. kaga nan tasdiri ne da kake nuna girman abu batsalin butsailu an fahimta yi sannan akwai at-tahwilu ana yin tasdiri dan a tsoratar da kai akan ainihin wato akan abu sannan ana yin ainihin wato tahajji tasbiri wani lokaci akwai at-tahabbu nuna soyayya kaunan abu kaman waladin sai a ce walaidu hmm? an gani waladin walaidu ba dole bane in an ce karamin yaro ya zama karamin yaro at-tahabbu abin da ke nuna tsoya kaman bintu sai a ce mai bunayyatu to kakka ga lokacin da duk zaka ga an ce wulaidin ka dauka ana nufin a'a wani lokacin littahabbu don nuna ƙauna bintun bunayyacin to haka kuma ta ƙaribul manzila lokacin da nake so in nuna kusancin ka da nake da shi ta fuskan matsayinka da girmanka da tsarkinka da nuna maka ƙauna sai in ce maka wato ukhayya an fahimta ai ana yin ainihin wato irin wannan to wancan yana daga cikin abin da ake faɗa lokacin da ake so a nuna matsayinka da girmanka da nuna kusancinka zuwa gare ni sun amfani da ya bulayya ba dole ina nufin cewa ɗan ƙaramin yaro ba ne wannan lil wasu was safahati wa makamantin irin wannan wannan kasa ne naja lokaci malar nura eh Allah maɗaukakin sarki ya sai eh, karatu ya mutu kuma da eh Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu ranar asaba akwai ɗaurin aure ran asabar ne za ɗauran ko to akwai ɗaurin auren ɗaya daga cikin bayan Allah da muke tare da su Alhaji Muhammadu Inuwa mai Ingila kar mu manta da shi cewa yana asibiti bai da lafiya har yanzu Allah subhanahu wata'ala ya bashi eh, eh ina zuwa yi Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya abin da yake fama da shi na rashin lafiya Allah ya sa shi a mizanin aikinsa mai kyau Allah ya daga darajarsa da ita da shi wannan jinya din duniya da lahira Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafaɗo, idan Allah ya kai mu ranan asabar akwai daurin auren shi a wannan masallaci sannan kuma bayan magariba zuwa isha'i akwai karatu da zamu da dan uwa malam Aminu Sautu Sunna a wannan masallaci tsakanin magariba zuwa isha'i saboda ka hanyoyin da suke taimaka wajen zaman aure kamar guda goma sha biyar haka kamar yadda shi liman ya nema muna gayyatar mutane ranar asabar akwai karatu da za a yi a wannan masallaci da ni da ɗan uwa malam aminu sauku sunna Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan aure albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi ladan da Allah ke ba wanda ya wa'ista tarbiyya har ya aurar da ita muna roƙon Allah ta'ala ya bashi wannan ladan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allô?